wasu bayanai guda takwas muhimmai game da mafarkin shan ruwa a mafarkin shan ruwa na yi mamaki ma da na ga cewa ashe ba mu bayani akan mafarkin shan ruwa ba sai ɗazu da aka tunatar da ni sai na ga cewa bara mu yi bayani a kai domin mafarki ne wanda yake yana cikin mafarkai wanda suke mashurai wato wanda ake yawan yi kenan kuma yake dauke da bayanai muhimmai wanda eh, su na alkhairi ne wanda kuma ni ina da ɗaukin yin bayani akan mafarki wanda ke wato busharori ne a ciki saboda dama eh, shi mafarkin galibi na bushara ana yin sa ne dan a wa da mutum hankali don a sa masa farin ciki don a sa masa eh, murna kamar yadda na gargadi kuma su ma akan yi amfani da su tun da gargaɗin shi ma alkhairi ne wani abu zai taso maka eh, na wata illa a faɗakar da kai ka ɗan mataki haka shi ma alkhairi ne wato ban cika son mafarkin matsala ba wanda za a ce mutum ko wata matsala zai shiga ko wani abu makamancin wannan to mafarkin ruwa kam ya kamata a ce tun farko farko ma mun yi bayani akan shi amma dai komai sai Allah ya yi to ga wasu bayanai guda takwas Ah, wanda guda bakwai bushara ne ah, na ƙarshe na takwas ɗin shine mafarkin da na ruwa ne amma ba a san wannan to zan faɗi menene shi ana ah, wani irin ruwaye ne wanda in an yi mafarkin su ba a so sai a yi addu'a zan faɗi kalolin ruwan ba wai ta zanga abin da suke nufi ba na farko mafarkin ruwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala ba'd da farko dai mafarkin ruwa yana yin nuni absa tsira daga tsananta tsananci da musibu kai mafarkin kana shan ruwa wannan shan ruwa muke magana ba ka ga ruwa ba haka gashi a'a shansa ka ɗauka ka sha to yakan yi nuni afsa tsira daga tsanance-tsanance na rayuwa da musibu daban-daban na biyu yakan yi nuni afsa wato tuba at-taubatun nasuh wato in mai sabo ne yayi mafarki yana shan ruwa to yana nuna zai tuba daga wannan sabon kuma in ya tuba ba zai koma ya ci gaba da yi ba ah, mai sabo dai wanda halinsa ya gurbata da miyagun ɗabi'u Eh, mafarkin shan ruwa yakan yi nuni afsa ana masa bushara da cewan eh, zai samu gyaruwan hali ta yi uwa ce take da ɗa baya ji yana shaye-shaye ko yana eh, wasu abubuwa na miyagun ɗabi'u tana ta fama tana ta addu'a tana yi tana sawa ana yi malamai suna yi to tana damuwa sosai to sai ta mafarki ɗanta yana shan ruwa to wannan ana mata bishara ta kwantar da hankalinta Addu'arta ta ta karbu kada ta bari wata damuwa ta mata tasiri Addu'arta ta ta karbu ɗanta zai gyaru ta dai ci gaba da yin wannan addu'o'in i hope you get the point ina fata an fahimci eh, inda fassarar ta dosa na uku eh, mafarkin ruwa mana kana shayar da wasu ruwa kana ba su ruwa suna sha wannan yana nuni da cewa wato za ka samu wata dama wannan damar za ta kai kana taimakawa al'umma E, mafarkin yana nuna haka eh, na uku kenan na hudu gen dai idan kai mafarki kana shayar da mutane ruwa wannan yana nuni za ka samu ɗaukaka a cikin mutanen nan kuma za ka zamo mai faɗa a ji a cikin society e za ka dinga magana ana saurara in ka ce a yi a society za a yi in ka ce a bari a society da kake rayuwa za a bari mana mujtama ɗinku eh, cikin al'umman da kake rayuwa ah, sannan eh, na shida eh, sai ka sha ruwan da yawa ka kwankwaɗi ruwan da yawa ka sha shi to wannan yana nuni a tsawon rai za ka sami tsawon rai sannan kuma za ka samu lafiya ingantacciya kuma yakan yi nuni a samun ilimi da yawa na addini da shari'a sannan na bakwai shan ruwa yakan yi nuni a samun arziki cikakke da dukiya eh an ciri wannan fassarar daga faɗin Allah tabaraka ta'ala da yace huwa an anzala minas sama'i ma'an ubangiji tabaraka ta'ala shine saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun wanda lakum ruwan nan ya saukar da shi ne don ku minhu sharabun daga cikin wannan ruwan kuna samun wanda za ku sha wa minhu shajarun akwai wanda ruwan nan ya sauka kuma zai fitar da bishiyu za su ƙara yin ganye sannan kuma wasu su tsiro fihi tusimuna wanda wannan ganyayen sun tsiro kuma sun tsiro to da cikin wannan ganyayen ne kuke kiwon raƙumin yumbitu lakum bihi zar'a ubangiji yana wato tsirar da yabanya da wannan ruwan zaituna ya tsirar muku da zaitun wannan khila da dabinai wal anaba da inabai wa min kulli samarat kai dukkan 'ya'yan itatuwa ma idan ruwa ya sauka sai su sha wannan ruwa sai su fitar da 'ya'yan itatuwa inna bi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun a cikin haka akwai aya ga mutane masu tunani to wannan duka arzukan nan da suka biyo baya duka albarkacin saukar ruwa ne da haka suka ce shan ruwa yakan yi nuni zuwa wato samun arziki da dukiya mai yawa na ƙarshe na takwas shine mafarkin ruwa da ba a so mafarkin ruwa da ba a so shine ruwa gurɓatacce ruwa mai ɗaci ruwan zafi ba a san shan wa'annan ruwayen guda uku idan ka gani sai kai ta addu'a wani yana nuna ka dage da istighfari wani yana nuni ka dage da hasbunallahu wa ni'mal wakil da su haula wala quwwata illa billahi al aliyyil azim Allah tabaraka wa ta'ala ya ta da mu ma'assalam